وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد يوم درس منا هدئتنا نهدئتنا أكو إيه، درس نهدئ أتكين كراتم وأتكين المقدمة العزية آه، أكن تتكه مذهب الإمام مالك رحمه الله yau da biyu ga watan safar hijira annabi sallallahu alaihi wasallam ta dubu da da hudu talatin, wanda ya daidai da sha bakwai ga watan biyu na shekara ta tara ta miladiya za mu ci gaba da inda muka tsaya a cikin tsakiyar fasali na biyu na babin farko wanda yake bayani akan abubuwa da a cikin shari'a ake musu hukunci da najasa. da kuma yadda na ambata cewa fa'idar kawo wannan babin abu biyu ne na farko a nisanci abin da yake da najasa domin ya daga cikin sharaɗin sallah daga cikin sharaɗin sallah mutum ya nisanci kansa da ya nisanci da najasa daga jikinsa daga tufarsa daga kuma wurin da yake yin sallah sanar dalili na biyu kuma hukunci dalili na biyu da yasa ake malamai suke bayanin waɗannan abubuwa domin musulmi ya san menene hukuncin ruwa yayin da abin da aka sifanta shi da najasa ya fada cikinsa ya zurkita shi saboda haka wannan shi ne babban dalili wannan shi ne manyan dalilan da yasa sa malamai suke binciken hukuncin waɗannan abubuwa akwai sauran abubuwa wanda sukan zo kuma suke da alaka da babul mu'amalat wajen babul ciniki wanda yake shi kuma wannan zai zo daga baya in Allah dan Allah ya sani wannan wani mu tsaya inda aka ce والقيح والصديد والدم المسفوح من الآدمي أو غيره سوى وكروان شيو ruwan miki sawa'un wanda yake mai kauri ne ko mara kauri shi ne bambanci tsakanin alƙaihu wasabi waddamul masfur da jini wanda yake kwarara yake bin wuka wato jini wanda yake gudana daga jijiya min al'adami waɗannan abubuwa ga baki ɗayansu daga mutum aw ghairihi ko wani mutum ko wata dabba wadda take mai jini to a dukkaninsu najasa ne القيح والصديد wannan galiban ana alakanta shi ne da alƙaihu wa sadid wa damin mutum wannan gabaki ɗaya wato tawa'un daga mutum ne ko daga dabba da haka da kamar a akuya zata akwai miki a jikinta da zama sai ba jini ba ne amma ruwan ciwon ne idan ya taɓa jikin idan ya taɓa rigarka to ta mai to najasa ce wanda ya wajaba mutum ya wanke amma wannan yake min al'adamin daga abin da yake daga daga mutum au gairihi ko wani sa daga cikin dabbobi banda titi banda titi a wannan itlaqin da malam yayi anan wajen yana nufin daga cikin dabbobi waɗanda suke na gida amma ban da kifi jinin kifi ba na jasa bane saboda kifi da baki ɗayansa nisansa da ba nisansa ba Allah ya halatta mana shi maza Allah sallallahu alaihi wasallam ce huwa tahuru ma'uhu al-hillu maytatuhu hmm. dab wato abin da ya mutu a cikin teku wanda yake rayuwa a cikin teku to mataccensa halal ne tunda halal ne kuwa ya zama tuni sarki a ah, wannan dalilin da yasa aka ɗauki ake hukunci da alƙaihu sabir wato ruwan ciwo ake masa hukunci da najasa saboda yana bin jini ne ya ce aka yi akan jini saboda illar da ke cikin jini tana cikin sa domin shi ma asalin daga cikin jijiya yake fitowa a daga jikin jiki yake fitowa kuma da saboda abin da yake ba tare da da jini din tare da shi shi ta jini kamar yadda muka so ishara isara a wancan darasi malamai da dama sun yi hitayar ittifaqin malamai akan najasarsa ba wanda ya saba akan najasarsa sai wadansu daga cikin malamai malaman hadith wadansu daga yawanci su na zamanin nan da gaba a cikin shi ne al-Imam Shawkani a cikin Nilal Awtar wanda Siddiq Hassan Siddiq Al-Amir Siddiq Hassan Khan ya ji shi a haka Sheikh Al-Albani ma ya karfafa wannan kaulin akan cewa jinin da yake najasa shine jinin haila kawai wannan kaunin ba shi da ba shi da dalili dalilin ta ne rauni ne kwanna ba ba zai ce ba shi da dalili ba abin da yasa suka faɗi haka shine sun ce Allah madaukakin sarki babu dalilin da yake jini na jasa ne jinin da yake na jasa shine jinin haila shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarni da a wanke shi hmm? kamar yadda ya zo a hadisin asma ta tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam tsayar mu jinin haila na taɓa sifarta yaya za ta yi ya annabi sallallahu alaihi wasallam ta kankare shi sannan ta cucu cuccuɗanya shi da ruwa sannan ta yayyafa ruwa wato ta ɗaure shi da ruwa sannan ta yi sallah a ciki suka ce to wannan shine kadai jinin da yake najasa amma sauran jini babu dalili da za a ce najasa ne suka ce ayar da Allah madaukakin sarki yake yake faɗan abubuwa da aka haramta aka ce aw daman masfuhan aw lahma khinzirin fa innahu rijis suka ce damirin yana komawa ya ga abu na karshe shine nama al-khinzir ba yana komawa da dukkan abubuwan da aka ambata bane kuma suka ce annabi sallallahu a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai wani sahabi Abbas ibn Bishr da yana cikin sallah aka harbe shi da kibiya jini yana zuba amma ya cigaba da sallah da yanke sallar ba kuma zahirin wannan a cikin da zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya san da wannan ya kyale to wannan jinin da yake zuba kaga tunda bai yanke sallah ba kuma jinin dole zai bata jikinka ba a ce masa ya yanke sallarsa ba ko ya rama sallarsa wanda yana kan cewa jini ba na jasa bane kuma suka ce an ruwaito haka haka zalika sai bina Umar lokacin da aka aka cike shi da wuka a ciki haka ya rinka yin sallah wa jirhuhu yas'ubu daman ko yas'ubu daman kamar da ba cikin muwatta ciwon sa na bulbular da jini haka ya rinka sallah ba a ce wannan ya hana shi ya sallah ba saboda jini na jasa ne haka zalika an ruwaito Abdullahi dan Mas'ud wata ran ya an yanka a raƙumi ya zo ya feɗe raƙuni sai ga shi a jikin a cikinsa a jikin tufarsa a jikin tufarsa sai ga jini da da irin abin nan abin nan tumbi sauran abinci da ke cikin tumbi sai ga kudi ya ɓata jikinsa hmm? to suka ce duk wani dalilai da suke nuni akan cewa jini wanda yake na jijiya ba na jasa bane jinin haila sai mu tsaya akan shi ka iya na jasa sauran ku ba na jasa bane to a zahirin gaskiya wannan hujjoji ba su da karfi na farko dai maza Allah madaukakin sarki da yake fa innahu rijsun yana kuma ya ga duk abubuwan da aka ambata ni eh, dukkanin wannan rijsun ne wato ai abu ne wanda abin abin ci wato abin abin da yake najasa sannan kuma maza Allah sallallahu alaihi wasallam a hadisin Aisha na hukuncin mai istihaba mai استحابة النبي صلى الله عليه وسلم ياتي ce انكتي قدر ما في حيضتك حيضتك إذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي ياتي تغسلي عنك الدم وصلي في وينك جني دقا في وينك وانا جني ذات ايه لا استهاداني hukuncin da hukuncin mai istihada ne jinin haila ba jinin hailar in ma ya dauke ba za ta mutu bai dauke ba zai sadu da jinin istihada ne amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ka wanke jinin jinin istihada kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kiranta shi da shi yace inna ma inna dalika laysa bi haila inna ma dalika irq jini ne da yake fitowa daga jijiya wannan shine cikin dukkan jini kuma shine addamin masfur jini da yake zuwa daga jijiya sai haka wannan nafsi ne daga annabi sallallahu alaihi wasallam kan a wanke jinin da ya jinin istihaba tun da kuma ya kanta da cewa jini ne na jibiya duk wani jini da ya zo daga jibiya shi ma ya zama hukuncin ta shine a wanke shi dan babu bambanci tsakanin su ba bil qiyas ba ba da qiyas bane da nassin wannan hadisi to hmm? haka wannan shine dalili mai karfi wanda yake nuna kan cewa jini in dai jini ne da ya taho daga jibiya to bai halatta a najasa ne sannan dangane da hadisin abbad ibn bishr da hadisin sayyidina umar da suka yi sallah da jini yana zuba a jikin wannan an hukunci ba a wannan halin larura ne duk wanda yake a halin nazi halin kwarara jini daga jikinsa haka zai yi sallah me haka ba cewa ya aka bayanin ɗaya daga cikin matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da aka ce ta intikafi tana jini tana cikin jini istihaba hatta kasance tana sanya saka a ƙarƙashin kafarta ta eh, sai ne saka ɗin aiki tana son ya kasa a ƙarƙashin ƙafarta saboda ya dinga dinga wato injibin da kai yi saboda yawan jinin yana diga har ya zama cewa don kada ya ɓata masallaci ya ɓata wajen sai ta kasa ya rinka da ta nan wajen kuma a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka wannan halin larura ne mai halin rashin lafiya mai ittihaba a sallallahu alaihi wasallam ya sallah a haka ko da jinin yana ko da jinin yana diga akan tabar masallata to da haka hukuncin ta hukuncin wanda aka ji masa ciwo shi ma shi ne hukuncin mai istihada zai yi sallah haka ko da jini yana kwarara to da haka wannan abinda ake hali na rufta hali da aka yi hali na larura ba a kafa ka'ida bisa sa an fahimta da haka wannan ba hujja ne don haka dai wannan eh, eh, saboda ɗalibai masu karatun a wataƙila za ku karanta a cikin silsila na Sheikh Al-Albani rahmatullahi alaihi ko kuma cikin Rawdatul Nabiyya ta shi Siddiq Hassan Khan ko kuma a cikin Nurul Awtar wannan abin nan yana da kyau dalibin ilimi ya san abin da yake hujja da abin da yayin da hujja ta zama mai karfi da wani kuma da hujja ta zama mara karfi don haka abin da jumhurin malamai yake akai wanda da yawa daga cikin malamai sun yi hikayar rashin saɓani akai da kai akwai Ibn Arabi da alƙurdubi a cikin tafsirin su cewa malamai sun yi ittifaqi cewa jini da aka yanka jini da yake daga jijiya da jaka ne to amma jinin da yake wanda ya saura a cikin nama kamar wanda bayan an yi yanka aka zo wajen fiɗa wannan jini in ya ɓata in ya taɓa ka ko ya ɓata maka riga wannan jini ba damin ba ne ba na bane ba najasa bane wannan shi ma mahallin ijma ne domin ba shi ne wanda yake daga cikin jijiya ba ana nufin wanda yake bin jijiya ne wanda yake jikin nama shi wannan ba a hukunci da najasarsa nini saboda ijma'i saboda ijma babu wanda a kusan ijma'i ne ake domin ba ta raba nama da sauran jini ba ta raba nama da sauran jini sawa'un ko da ko wajen dafa shi ne kafin ya da hukunci ta ga alamar jini akan ruwa wannan shine hukunci din wal qai'ul mutaghayyir an halati ta'am daga cikin abubuwan da suke najasa yake wal alqai alqai'ul mutaghayyir an halati ta'am kuma ne wanda yake ya jirkita ya canza daga halin abinci wannan tafsirin wajen malamai imam wajen imam maliki a matabar imam malik akwai wannan tafsirin domin yayin da mutum zai amai yana da hali guda biyu waɗansu kai halin har guda uku hali na farko shi ne zama cewa inda mutum ya amin in bai daɗe da cin abincin ba sai zama cewa ya yi aman ka ga ka gan shi sifar abincin na nan ba a so na nika abincin ya so na canzawa ba eh na'am <laughs> bai da gaskin da zai an yi muku tura a wannan hali na farko kenan hali na biyu bayan an so na nika abincin ya so na canzawa to wannan idan mutum ya amince shi za a gan shi a warin ta har da wani dan wari tare da shi eh, kuma daga ganin sa ya fita daga halin abinci to wannan shi ma najasa na biyu shi najasa na farkon ba najasa bane amma a sauran wajen malamai gabaki ɗaya dukkanin dukkanin kumallo najasa ne imam maliki ne wannan tafsir din domin shi a wajen sa dalilin illar da ya sa kumallo yake najasa illa shine at-taghayyur wannan jirkitawar da yake samu domin kamar ya yayi kiyasinsa da bayan gida bayan gida illan najasarsa shine asalin sa ai abinci ne to amma da ya canza ya zamanto abin kyama abin dauda saboda jirkitawar da ya daga halin abinci ya ya zamanto najasa to haka zalika amaina idan ya jirkita ya canza daga halin abinci sai zai zama to najasa amma kafin ya wannan ba zai zama to najasa ba saboda imam malik ya yi ma'ana ne suka sauran malamai sun dubi a allafu ne lafazi wani lafazi suka duba shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce laysa lana masalu saw fa innal ra fa innal a'ida fi hibatihi kal kalb eh, ya'udu ila qai'ihi babu da mummunan misali a cikin wannan al'umma ta mu wanda yake yin kyauta da gobe ya bayar da abutan nan ya je ya dawo ya je ya to kamar kare ne ya je ya amai sannan ya koma yana lasar aman nasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana cewa wannan mummunan misali ne saboda haka kenan ya hukunta cewar kare da yake shi da yake shan amai yana abu ne wanda yake abu abin mummuna dan haka sai zaman alƙai kumanne abu ne wanda yake mummuna daga wannan sauran jumhur malamai suka ɗauke sun hukuncin najasar kumallo saboda haka sawa'u ya jirkita ko jirkita ba suka tafi akan cewa najasa ne tafsirin imam tafsirin tafsirin mazhabar mazhabar imam malik yana da ƙarfi saboda duba ya zuwa ga ma'ana na'am wal muskir haka zalika al muskir abin da yake yin yake sanya maye kalhamri kamar giya wannan wato abin da yake sanya maye ba duk abin da ke sanya maye ba ne ake hukunci da najasarsa domin kamar hashish wannan janyar yana sanya maye amma ba ka hukunci da najasarsa ba haka zalika turare a akan ba turare ba a abin nan bula bila a waɗansu abin nan tunanin yara suna can kuma ta sa musu layi ba ta hukunci da najasar ta ba hmm. saboda haka illan najasar abin nan alhamr biyar ita ce najasa ba wai abin da yake sanya maye ba domin akwai wanda yake hada sabbin shi ne kamar hashish giya hmm. najasa ce saboda aya ta alqur'ani إنما الخمر وال... يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان Allah maɗaukacin sarki cewa giya da caca da alƙaluman taurayen yin al'iftam wato taurayen da ake neman sa'a da su da kuma da kuma gumaka wanda duwatsun da aka mayar masu gumaka da yanka a wajen domin girmama waɗansu gumaka waɗannan Allah ya ce rijisun min amali shaytan ar-rijis shine abin da yake al-mustaqbar abu wanda yake mai dauda kazanta kazanta ne daga aikin shaytan to kazantar su akwai wanda yake kazantar da ake nufi ba za ba za a ce ana nufin kazantar yin aiki da shi kamar al-azlam din kamar amfani da waɗannan saurayen. amma su akan kansu ba kazanta bane yin aiki da shi shi ne kazanta amma ita ta giya ita kanta giyar ita ce kazantar kamar yadda tata ba wai da ake yin in tatar kwado ce ko in tatar abin nan dara ce ba wai abubuwan da ake jarar da su ne najasa ba a aikin tatar shi ne najasa shi ne haramun to don haka idan amma ita jiya ko ita kanta ainihin ita ce najasa ne domin haka ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarni da a zubar da ita domin ba za a iya amfani da ita ba kuma aka ce aka ce aka tambaya a cikin hadisin Abu Sa'ala batul Hashimi aka tambaya Annabi sallallahu alaihi wasallam a muna suka ce inna bi ardi inna bi ardi ahli inna bi ardi ahli kitab muna kasar mutane da suke ahlul kitab afana akulu fi afana akulu fi afana shrabu fi aniyatihim na ci eh, na sha daga cikin wato kwanukan kansu a wata riwayar suna dafa alkhinzir a ciki kuma suna shan giya sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace la ta'kulu fiha illa alla tajidu ghayraha kada ku ci daga waɗannan kwanukan na sai in kun sai in kun rasa wani wasu in kun rasa faghsiluha thumma kulu minha ku wanke su sannan ku ci daga shi saboda haka illar wanke saboda lahmul khinzir da kuma yasrabuna al-khamr giya da suke sha saboda haka wannan ma isharar ne ga najitar giya dan ba da ba najasa bace ba za a ce a wanke kwanukan kafin a yi amfani da su ba an fahimta to da haka giya ne jasa ce wannan shine kaunin shine kaunin jama'irin malamai a sabanin waɗansu malamai da suke ganin kan cewa mai tsarki ce babu abin da yake abin da yake najasa dangane da giya shine shanta amma ita akai kanta kafin kanta mai tsarki ce suka ce domin a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake a zubar da ita da aka zubar da ita sahabbai sun rinka tafiya a cikin an ta yi tana kwarara a garin madina su rinka tafiya sun tattaka ta kuma akwai mata waɗanda suke suna tafiya suna jan mayafansu kamar yadda matan musulmi suke a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tun da ku an kwararar da igiyar a hanya eh, mayafansu zai abin da zai taɓa giyar saboda haka suka ce ko ba a ruwaito kan cewa an ce su je su wanke ba saboda haka wannan ya nuna akan cewar giya ba najasa bace tana ba najasa bace mai tsarki ce to amma mun san cewar akwai ka'ida cewa mutumin da ya taka najasa a hanya da takalminsa idan ya zo masallaci ne aka ce yayi aka ce ya goge takalmin a ƙasa wannan gogewar da yayi zai iya sallah da wannan takalmin kamar yadda ya zo a hadisin ingantacce na Abu Sa'id al-Khudri idan ɗayan ko zo masallaci ya duba takalminsa idan ya ga dauɗa ko najasa a jiki ya goge shi da ƙasa sannan ya sallah a cikin takalmin ya sallah da takalminsa saboda wani ana maganar masallatan dama wanda yake da yashi a ciki ba ka zo masallaci irin wannan ba an yi shimfiɗa sai ka ce za ka zo ka babu malam Usman a abin nan abin nan aikin wa in kai haka ka bata masallaci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarni da a kiyaye masallaci daga dauda sai ka ce kai kana kokarin ka ce za ka sunna kuma ka rufe wadannan sunnonin ba sunna dai za ka rufa ba wannan rashin fiqh ne a cikin addini to haka dalika mace idan ta tafi da najasa in ta taɓa najasa da mayafinta annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce abin da zai zai bayan yi tsabbiruhu ma ba'dahu abin da ta taba kasar da ta taba bayan wannan na tanajasar za ta tsarkake mayafin saboda haka ko da a ce saboda haka kaga kenan wannan bai zama ce dalili akan cewa giya ba na najasa ba ce domin in ma najasa ce abin da yasa ba a ce su wanke ba a ce wa mace ta wanke fitarta ba saboda in ta ci gaba da tafiya bayan bayan mayafin ya taba najasa idan ya sami kasar da yake ba ta najasa ba za ta tsarkake wannan najasa an yi afuwa akan wannan saura ta wannan shine tsayi kan wannan ne waɗansu malamai suke fatawar kan cewar ina da ɗaya daga cikin matsaloli wanda suke gaskiya har yanzu akwai rikici a kansu waɗansu malamai ba su da duk da koda sun ce mai giya na gasa ce suna da tawakkufi akan wani ra'ayi shi ne hukuncin turare da ake sanya masa alkohol ake sa masa kuma alcohol da ake sawa ethanol ne shine ne shine ne sanya maye din ba wai sauran ba wai sauran abin nan jinsin alkohol ne domin alkohol jinsi daban-daban ne hmm? akwai methanol akwai ethanol akwai protanol ga kuma dai wanda duk masu chemistry sun san abubuwan yadda ake wanda ake sanya ta jirgin biya din take ethanol to ita ake sanyawa a cikin turare saboda saurin tashi da take yi in ta zo tashi in aka fesa turaren tashin da za ta yi tashin da za ta yi take zama ta kanta ta yada kanshin to da haka ake amfani da turaren turare to shi yanzu wannan ya nuna kan cewa kenan turare da ake fesawa shi ma najasa ne wannan shi ne ra'ayin waɗansu malamai suka ce saboda wannan turaren jiya ne inda daga jiya ne kama waɗansu malamai sun ce suka ce ai wannan turaren wannan jiyar da aka sa wannan ekano inda aka sa ba ba mun yadda jiya suka ce mun yadda giya jasa ce wanda aka je aka yi aka je aka yi ta aka tsina ta wa'un daga gero ko dawa ko masara ko alkama ko dabino ko inji amma wannan ita ce wadda aka yi domin a sha amma jiyar da aka je aka yi ta a cikin laboratory kamar irin wadda ake sanyawa in likita zai yi allura a goge jikin mutum da wannan suwa ɗin ethanol ne wannan ko alkohol ne hmm? ita sai wannan ba zuwa ba ce domin inda mutum zai ci wannan ma guba ne me ko ya sa shi mai abin da zai cutar da shi zai domin akwai nisbar da idan biyar ta wuce wannan in kasalan din ya wuce wannan nisbar to kuma ya fitar da shi daga cikin abin sha ya mai da shi guba saboda haka ba wai suka ce illar najasar giya din shine ta zamanto shi abin da in an sha shi zai zamanto abin da aka yi shi ya sha domin ya zamanto kan ya sanya mai kuma wanda aka yi shi daga wannan madda din to da haka ne waɗansu malamai suke ganin kan cewa shi wannan ita a shi ita madjar ethanol ɗin da yake da take cikin turare ba ita ce ainihin jiyar da take za a yi hukunci da najasar ta ba wannan shi ne ra'ayin waɗansu malamai kuma abin yana kuma ya zuwa gaba da ɗin menene abin da zai zama a menene ake ganin shi ne illar da ya sanya giya ta zama tuwon najasa za a ce chemical composition ne na cewa akwai abin nan Madar da yake zaman cewar dukkan jinsin abin da yake da ethanol yana nan a cikin giya ko kuwa cewar wannan abin sha ne wanda aka yi shi daga daga abubuwan da ake abubuwan da ake tsini da su a mai da su giya a sha don a ji daɗi a maye ba wai kawai an yi ne domin a kawo ita kanta maddar ethanol ɗin ba wanda yake ganin kan cewar illar shi ne kan cewar ita a giyar shi ne yin abin sha ɗin wanda yake yake sanya maye ta hanyar da aka san ana yi ana kiransa giya alhamur wannan shi ne abin da zai sanya giya shi ne yasa aka ce giya na gasa ce to wannan ba zai ce abin nan a kemikal ɗin da aka sa a cikin turare yana ganin cewa na gasa ba wanda ko yake ganin kan cewa a shi kansa illar shi ne ethanol ɗin wanda shi ne yake sa maye wanda yake kuma wannan duk kitab an san cewa madda da take sanya maye a cikin jiya shi ita ce ethanol to wanda yake ganin kan cewa wannan maddar ita shari'a take nufi da rashin yadda da ita da hukunci akan ta ita cewa ita ce najasa to sai ce hatta irin hatta wannan ethanol din da yake cikin turare ko wanda ake sawa a cikin wanda ake sawa wajen abin nan ya ake ce musu anesthetic abubuwan da suke tsarkake jiki yayin da za a yi allura ko yayin da za a yanka jiki ko yayin da za a wanke ciwo sai ce shi ma na jasa ne saboda haka idan ka je asibiti kenan aka yi maka allura aka wanke aka goge wajen kafin a sa allura a wajen ko aka je ɗaukan jinin aka sa wannan abin wani kusa wani abu mai sanyin nan da ake sawa eh, eh ba a wannan methylated spirit shi ba shi bane inda akwai wani ethanol da ake yi hmm? hydrogen almuhim dai akwai akwai na spirit methylated spirit shi wannan ba ba yayi na giya ba akwai alcohol swab wanda ake sawa wanda yake daga ethanol ne shi ma yana da wannan sanyi to wanda suke ganin kan cewa shi ne illan najasar to wanda dai aka sa masa wannan in ya koma gida ta ya wanke hannunsa amma a zahir ba shi ne ake nufi da najasa ba ita shi kai ita kanta giyar da ake sha din ita ce wanda take ake mata hukuncin najasa ba sattan din da ke cikin giyar da yake kai da ake gani yake sanya maye din ba domin wani lokaci tattar din zai zama a cikin giyar a cikin a cikin a cikin abu amma kuma ya zama cewar ba maye yake sawa ba bal gida ne ba idan ya zama kan cewar nisbar da ke ciki ta yi sama sosai eh, wannan zai zama kan cutarwa ne ba mai sanya maye ba Ah, da haka wannan dai shine amma gaskiya kamar da yake cewa sabani ne wanda yake babba tsakanin malamai na wannan zamanin akan wannan matsalar. su Sheikh Al-Amin Shanqiti rahmatullahi alaihi suna ganin kan cewar a ah, najasa ce ah, a wannan turare da ake fesawa najasa ne a su Sheikh Atiyya Salim almajirinsa lajikansa da kuma su Sheikh al uthaymeen duk da Allah ya kansu su kuma suna ganin ba najasa bane ba shi ne abin da aka yi hukun duk da yake dukkanin su suna ganin cewa giya na gasa ce amma sai suke bambancin wajen wadda ake sawa a wajen turare wanda ake sa masa alcohol wal da kuma mani wa huwa min ar-rajuli ma'un abyad sahin shi mani a wajen namiji wato akwai na namiji akwai na mace wa huwa min ar shi mani daga namiji ma'un abyad ruwa ne wanda yake fari saqim mai kauri bil musallata ai wato da sa wato mai digo uku kenan mai digo uku ai ghalib wato mai kauri yatadaffaqu fi khurujihi yana izan gaba wajen fitarsa wato ba kwarara yake ba yana fita ni da ƙarfi biddufu'at da izan gaba ra'ihatuhu ka ra'ihati tsala ƙanshinsa wato da أو الحاء كوكما طلع كو طلح دكا ليس معناه تبقى شنو فريس المهملتين مرتب وقريب من رائحة العجين يلا كسدا واتو كيشي آه العجين شيني أدلنا آه قل قل أكي وين كامو قل دا أكي وين كامو كوكو كو قل دا أكي وين آه غراسة بشي قل قل لي بقى قل لي بقى قل لي وهذا هو التعبير قل لي بقى <laughs> قل لي آه، بقى قل لي انا بدي قل لي كذا قل لي الفتنه هو من الرجل ماء ابيض سخين شيمني مني نمجي وفي اقوين نمجي اقوين نمجي وهو من الرجل شيمني مني نمجي ماء ابيض رواني وندي كفري سخين لكوري bilmusallafa ai wato da sa wato mai ɗigo uku kenan mai ɗigo uku ai ghalil wato mai kauri ya ta tadaffaku fi khurujihi yana izan gaba wajen fitarsa wato ba kwarara yake ba yana fita ne da ƙarfi biddifu'at da izan gaba ra'ihatuhu ka ra'ihati tsala ƙanshinsa kamar ƙanshin fure ne bil'ain wato da ain awil ha ko kuma طلع كو طلح دكان معنى الآ في مصر المهملتين مرتب وقريب من رائحة العجين ينا كسدا واتو كنشي آه العجين شنو أدلنا آه قلي قلي دا أكي kamu kulli da ake yin kamu ko kunu ko kulli da ake yin a gurasa da shi kulli kulli ba kulli ba kulli ba da kulli ba kulli ba kulli abin da aka kulle kira sai kullin ciki kulli eh. wato wannan duk bayani ne na almani wa idza yabisa kana ka bayt in kuma ya bushe kanshin su kanshin ya koma kamar kanshin akwai. wa min almar'a daga mace kuma ma'un asfar ruwa ne wanda yake fatsi fatsi yalo rafiq mara kauri shi ma ke wannan ne mani wato iri mani akwai na mace akwai na namiji shi ne a wanda Allah madaukakin sarki ya yake ya sifanta mutum yake da min in dafiq an hamsi da mutum daga alma'u dafiq ruwa wanda yake ya tadaffa wato mai fras wato mai fita da karfi mai izan gaba yayin da yake fita shi ne ruwan mani malamai sun yi hukunci khilaf akan sa sabo mai mai da da sun yi hukunci akan ne matsayin mani imam malik ya tafi akan najasarsa cewa najasa ne wani shi ne matabar lais ibn sa'ad da abu da imam abu hanifa duk da ke imam abu hanifa yi sabani da imam malik wajen da za a tsarkake tufa ko jiki daga mani amma dai duk sun haɗu akan cewa mani najasa ne dalilin su shine kan cewar yana fita yana karya alwala bal yana bal yana wajabta wanka ma eh, to idan kuwa bawali ya karya alwala min babi aula abin da ya fita ta inda man eh, ta inda bawali yake fita shi ma ya tsare alwala haka zalika mazi kamar yadda zai zo mazi shi ma wannan duk kitab babu sabani akan cewa na gasa ne saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarni da a wanke shi saboda haka idan yana fita yayin da yake farkon sha'awa abin da zai fita yayin da yake sha'awa ta kai matukarta in babu aula ya zama to shi gasa ne kuma saboda yake manzon Allah sallallahu alaihi wasallam eh, eh, Aisha radiyallahu anha ta kasance tana yanke maniyi din daga tufar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Kuma akwai hadisin maimuna an tambaye ta cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana sallah mu'awiya ya tambaye ta yana sallah a cikin tufar da yake saduwa da iyalinsa da ita ita ce na'am idan lam yara fihi al'adha take eh idan bai ga dauda a jikinsa ba al'ada inda yake bid'a take nufi take ce wannan mani ake nufi tunda shi ne yake zuwa da izini da ke zuwa daga jima'i hmm? to tunda an kira shi al'ada an kira shi dauda kuma har yana hana har yana hana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yin sallah da wannan tufar yayi kan cewa na jasa ne haka dalika sayyidina Umar radiyallahu anhu kuma karfafa da ra'ayin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam daga cikin sayyidina Umar kamar yadda a cikin muwatta ana cikin tafiya wata ran cikin tafiyar su sayyidina Umar ya mafarki da daddare aka tashi za a yi sallah asuba yayi yaje ya wanke a daukan nasa wanda ta shine a jikinsa ya jira har ya bushe har gari ya waye har gari ya waye ana jiran tifar ya bushe domin ya dan bushe sannan ya samu ya dora shi a sallah Amma bin al-as sai ce masa amiran mu'minin me zai sa ba za ka karɓi tufa daga wajen wani ba sai ka sa sai a sallah yace a ai ba kowa ne yake cikin halin da zai samu tufafi ba don in nuna ma musulmi cewa yayin da ka zama to kana kafa guda ɗaya ga hukunci ga yadda za ka ai ba kowa ne ke kafa biyu ba saboda haka ya hakura da halin da yake ciki to suka ce idan da a ce ya halatta mani ba na jasa ba ne sai na umar ba zai jinkirta sallah daga farkon lokacinta ba har gari ya waye a shiga lokacin isfar wato shine wayewar gari ba a yi sallah asuba ba abin da zai sai ya ce jinkirta sallah domin ya wanke mani ya wannan wankin ya yi cewa wankin da ya yi lazimi ne wajibi ne wannan kusan shi jumlar hujjojin da hujjojin malaman da suke cewa mani na jasa ne ɗaurin na biyu kuma suka ce mani mai tsarki ne wannan shi ne matabar imamu shafi'i kuma ita ce riwaya mashhura a wajen imamu ahmad inda ke shima imam ahmad yana da ita riwaya da sai muwafaka da imam malik suka ce mani tsahir ne yana da tsarki kuma wannan shi ne ra'ayin aisha radiyallahu anha da sa'ad ibn abi waqqas da abdullahi dan abbas suka ce abin da yasa aisha radiyallahu anha ta ce kuntu atruku nabi kuntu atruku mani min thawbi rasulillah sallallahu alaihi wasallam ya bisan fa yusalli fihi na kasance ina kankare mani daga sifar annabi sallallahu alaihi wasallam yana bushe sai ya salla a ciki kaga ka wanke ko ka wanke ba ba ka wanke kuma ya da shi to sai aka ce in aka ce in waɗansu suka ce kuma to ai maniyin annabi sallallahu alaihi wasallam ba zai a kiyasa da na wani ba sai maniyin annabi sallallahu alaihi wasallam tahir ne tunda fadlar anbiya sai haka ba zai a kiyasa da wani ba suka ce ai maniyin annabi sallallahu alaihi wasallam ba zai zama to maniyi ne daga ihtilam ba daga mafarki in ta ne mai tsantsan maniyin annabi sallallahu alaihi wasallam zai zama to daga mafarki kenan ko amma in ba na mafarki ba to dole ya zama to ya haɗu da na mace wanda zai wanda zai wanda yake zai je ne ya taɓa ya taɓa tufar bayan yayin da ake jina'i kuma wanda yake ba za ka raba shi da haɗuwa da maniyin mace ba amma wanda ya zamanto tsantsan maniyin ka shi kadai ne na mafarki kun fahimci wannan kun fahimci barci tsakanin biyun ko saboda haka ke nan maganar Aisha radiyallahu anha da take ta kankare maniyi daga tufar Annabi sallallahu alaihi wasallam ta nufin kawai maniyi tsantsan na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne ko kun bi ta kuɗi da na matansa eh ba ku fahimta ba ba zai yi a shi ne abin da suke faɗa kenan ba zai yi a samu nashi tsantsa ba saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam baya mafarki ihtilam mutum irin wato mafarki da mutum zai mafarki ya hayya fitar da mani a cikin mafarki daga shaytan yake to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko dan ba shi da iko akan ka da haka annabawa ba sa ihtilam da haka ba zai yi a ce maniyin annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo daga ihtilam ba dole sai dai ya zo daga saduwa da iyali to in ko ya zo daga saduwa da iyali ya dole ganin kai kuɗe da na iyalin an fahimta don haka hujja dai tana nan akan maganar Aisha cewa ana magana ne akan mani domin ba kar mani in kun ce mani annabi sallallahu alaihi wasallam mai karfi ne ba za a yi hujja da maganar Aisha ba sai to ai wannan ba kar mani ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bane wanda ya tafi da iyali sai sannan wata ran wani mutum ya zo ya sauka wajen Aisha radiyallahu anha sai ta bashi aka bashi mayafi ya kwanta da safe ko kawai yaje kama ya yanke musu mayafi kuma an san irin tufarsu a wancan zamanin idan idan aka zuba idan aka wanke sai ya baci akwai wannan ila tifa saka saƙa da in aka yi shi kenan an ɓata shi kenan da aka da ya wanke ya sanya Aisha radiyallahu anha da ta gani take cewa yaya wannan mutum ya bata mana tufar mu sai yake ai mafarki da daddare saboda haka ya tashi ya wanke sai ta me yake kai ka wanke na kasance ina kankare shi daga tafar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na kasance ina kankare shi daga tafar annabi sallallahu alaihi wasallam kuma suka ce ga shi ah, sa'ad ibn abi waqqas yake cewa ah, kamar kamar majina ne in ya saka tafarka ka dauki tsinke kawai ka goge shi in kana ce kamar majina ne haka ranar zalika ma abdullahi ibn abbas yake in ya taɓa tufar ka kai ka kankare shi ko ka idan sanye ne ka ɗauki tsinke ka ka abin ka kawar da shi domin matsayin ka kamar matsayin majina ne to wannan shi ne a saɓanin malamai ɗin kuma sai ne sai mutum saɓani ne mai da ɗaɗɗe daga cikin hujjar su shine kan cewa mani asalin mutum ne tunda kai mutum ne tsarki ne ya za a asalin sai zaman ne jaka ne sai yasa da imamu shafi'i suka yi mujadala da muhammad ibn al-hasan shaibani al-madrin abu hanifa suka da Allah ku duba wannan mutumin ina ce masa asalin sa ma asalin sa mai tsarki ne shi ne cewa wai yake yake ne akan cewa asalin sa na jasa ne saboda shi Muhammad ibn Hassan yana kare cewa mani na jasa ne Imam Shafi'i kuma yana kawo masa hujjoji cewa mani ne tsarki ne yake fito da wannan mutum ina ce masa asalin sa mai tsarki ne shi ne cewa ya ce da yadda ne ce asalin sa na jasa ne to da kun ga sabani ne da dakke tsakanin malamai a to a gaskiya saboda abin da ya zo na ingancin riwaya na hadisin Aisha radiyallahu anha da kuma kasancewar a sha'anin mani abin yadda yake mata umu bihin balwa wato kowa yana buƙatar ya san hukunci a kai idan da kamar a ce gisa ne da bayani ya zo kamar yadda aka bayyana yadda za a yi majinin haila kamar yadda aka bayyana yadda za a yi majini amma kasancewar bai zo baya irin abin da yake karfafa kan cewar ba na gisa ba ne hmm? ba na ba ne mai tsarki ne domin da na gisa ne da ya shahara da za a sami magana ta annabi sallallahu alaihi wasallam bayyanan na kan cewa ga yadda za a rinka tsarkake jiki daga jikinsa amma kasancewa ba wani umarni bayyana ne da ya gaggara daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan wannan sawa'un ta hanyar an tambaye shi ko kuma ta hanyar shi da kansa ya bayani kamar yadda ya zo dangane da madi kamar yadda za mu gani ko kuma kamar yadda ya zo dangane da jinin haila to wannan ya nuna kan cewar a tsauni da yake faɗi da najasar mani yana da rauni kwarai amma saboda ƙarfin saɓanin malamai kamar da Imam Ahmad yake cewa al-ihtiyat mutum ya wanke mani in ya taba tafasa saboda karfin sabanin malamai akan wannan a mutum wannan shi zai zama ta babin al-ihtiyat ne wato dan fita daga cikin sabani na malamai amma kauli ya kan cewa al-mani tahir wannan shine yafi karfi ta fuskar dalilai wanda ke kuma shine mazhabar Imam Shafi kamar da na ambata da riwayar mashhura a cikin mazhabar Imam Ahmad ibn Hanbal kuma shine akan malaman hadisi suke irin su Ibn al-Munzir da su ibnu kuzaima da sauransu daga cikin malaman hadisi wallahu ta'ala a'lam sawa'un na mace ko namiji ko na namiji wal na'am bajba in yanzu ne ma a wani ai ba zai nuna cewa a wannan ba zai zama hujja akan taharar mani ba mumini baya baya zaman tuwa na jasa amma ai kaga akwai abin da zai fita daga jikinsa na bayan gida haila kamar maji eh? wato cewar abin nan a ce mani na jasa ne wannan da nassin hadisai kamar yadda zai amma mani ba na jasa ba ne yan yi kan cewa abin ba hukunci na hankali ba ba hukunci ne na hankali ba domin za a ga cikin da asalin su ɗaya da asalin su ɗaya mafitar su ɗaya to amma dalilin mafita ba zai zama dalili ba domin abu zai iya fita daga mafita ɗaya amma saba wajen hukunci ɗaya yana fita daga gaban mace amma ɗahiri ne ba wanda yake sai an wanke eh? amma kuma jinin haila yana fita daga gabanta kuma wani gasa ne to da mafita fita ɗaya ba zai zama ta kanta dalilin na gasar abin da ke fita daga nan wajen ba farlanta wanka wannan wani hukunci ne daban farlanta wanka wannan yin babu taharatul hadari. amma wanke shi babu taharatul khabath ne karfin eh, dauda da karfin kari karfin kari shi yake sai an yi wanka in ya fita amma in amma in an gaishe a jiki a wanke shi wannan karfin dauda ne to wannan ya tabbata ko bai tabbata ba shine muhallin khilaf wal wadi bidal muhmala haka dalika al wadi ah, ah, al wadi da dal al muhmala dal marar ugu وفي الياء وجهان آيات كما كان في الكاذب التشديد والتخفيف كيف شدة كيف رشي شدة إن كيف يشد كتي الودي الودي بكسر الدال في لن كي يشد رياته كما بالتخفيف كتي الودي بالسكون كنا فشينا الودي ودي وهو ماء أبيض رواني فري فهيم كيري يخرج غالبا أقلب البول ينا فتادق بكي غالبا باين بولي bayan mutum ya yi bawani sai wani ɗan ruwan farin ruwa mai ɗan kauri kauri to kuma sai na fita wannan ruwan na jasa ne domin baya fita sai tare da najasa sai tare da bawani hmm? da haka yake ɗaukar hukuncin hukuncin bawani ɗin na najasa shi ne wannan babu saɓani a kan najasarsa wal madiyu والمدي بكسر الدال المعجمة بكسر الدال مدي المدي وكما المدي shi ma lugatan ne amma bai faɗi lugar ta biyu ba ma'un abyad raqiq ruwa ne fari raqiq wanda yake wa mara kauri ya khruju inda lafza yana fita daga daga gaban namiji ko mace inda lafza yayin jin daɗi bil in'az ai qiyamul dakar shine da wato tashin gaba inda ba yayin da mutum ya zo wasa da matarsa aw istizkar ko kuma yayin yake tunanin abubuwa na sha'awa بفتح التاء التذكار كنا أي التفكر شنو تناني أكان أبوان بسيكي نشأوا تو المجني wannan kasancewar almajini ko kuma na najasar ta ita wannan muttafaqun alaiha ne babu sabani tsakanin malamai saboda sahihiyar riwaya ta sunna na hadithin Ali ibn Abi Talib ita kuntu rajulan mazza'an ina kasance mutum ne mai yawan fitar da mazi فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته عندي في نجكوية نتنبي من زمان الله صلى الله عليه وسلم سبب إيه سنة وجينا سبب سركنتها wanda ke wata cewa kunya addini ke ba kace a to ne ne ai tunda addini ne ai sai ai tambaya hukuncin addini ne a'a yace sai ne duk kunya da tambayar Annabi sallallahu alaihi wasallam saboda dasta tana wajena fa amartu fa sa'altu al-miqdad aswad an yas'ala yake sai na umar sai na roƙi miqdad ibn al-aswad ya je ya tambaye min manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai yake irsil bakaraka wa tawadda ka wanke gabanka sannan kai alwala to cewar ya wanke gabanka wannan bayani ne akan hukuncin cewar na jaka ne tunda an ce ya wanke wajen ya wanke inda ya fita din kenan na biyu kuma ya tawadda kai alwala bayani ne akan cewar fitarsa ina warware alwala an fahimta saboda haka da wannan ne da wannan ne na dogara akan cewar almazi na jasa ne eh, mazi na jasa ne waɗansu malamai sun tafi akan sun ƙara ƙarfafa masu cewar mu koma dai kan batun mani cewa mani na jasa ne saboda sun ce mani ai ba zai fita ba sai bayan mazi ya fita saboda haka ba za ka ce da za ka raba mani da mazi ba saboda haka tare suke saboda haka tunda an yi hukunci akan mazi cewa na jasa ne to don haka mani din ma in ma shi akan kansa ba najasa bane maji ya kasance ya ainihin naji to kan najasa da hayakinta shi ma najasa ne dan haka da za a je a tara abin da yake najasa kamar bayan gidan mutane ana kona shi to bayan an kona wannan tokar ita ma najasa ce duk da yake an samu istihala amma ita ma najasa ce hmm. haka zalika hayakin da yake tashi shi ma najasa ne idan ya taba idan ya zo ya fitila a jikin mutum sai ya wanke kafar saboda ba abin nan bai canza shi daga halinsa ba bai canza wato ma'ana wutar kona shi da aka yi bai canza shi daga halinsa ba don haka ba za a yi hukunci da cewa ya zama to bahir ba to wannan shine bayanin annajafat abubuwa da suke ake hukunci da najasa da ake hukuncin najasa su wanda kusan jimillar su kusan duk ya riga duk ya riga ya faɗe su a nan wajen wanda suke su ne in mahatin najasa wanda yake sanin suna da muhimmanci ga musulmi domin yadda zai tsare wato ibadarsa saboda sanin su yana da alaƙa da tabbatar da sharaɗin ƙarfi wanda yake kuma sharaɗin ƙarfi sharaɗi ne na ingancin ibadar sallah da sauran ibadoji da aka wajarta ƙarfi akan ayyuka kuma su tsawafi da karatun alƙur'ani eh, da haka wannan malamai suke mai da hankali suke bayani wajen waɗannan abubuwa suke bayani su domin musulmi ya zama kasan cewa ya san su ya san kuma da abubuwan da yake rataye da su na hukunce hukunce Allah ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallama wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك سيدنا رسول الله وعلى آله وعلى آله وصحبه ومن والاه amma ba wai ta to za mu iya cewa ɗan wannan mini na jasa ne saboda aikin sai na umar kuma wannan ya bushe ba na jasa ba ne tunda sai da aisha kankarewa ta yi kuma sai abin da ya bushe ake kankarewa a wannan tafsiri ka ba abin nan na umar da ya wanke a aikin na umar aikin sahabi ne kuma waɗansu sahabbai sun saba masa da haka kaunin sahabi ko aikin aikinsa baya ganin towa hujja musamman ma in aka samu waɗansu sahabbai sun saba masa an fahimta inda kamar a ce aikin annabi sallallahu alaihi wasallam ne ya zo haka kuma aka samu na Aisha radiyallahu anha ta kankare ne wanda yake ne dusashe amma ta wanke amma an yi ta wata riwaya annabi sallallahu alaihi wasallam ya wanke ɗanya to sai yi wannan jam'i amma ba haka bane bal ita Aisha radiyallahu anha ce wadansu riwayoyi yadda kike cire yadda kike cire shi daga cikin Annabi sallallahu alaihi wasallam akwai tasrihi da kan cewa ma ba dan ne din bane hmm? amma kuma din da haka kawai ke ta cire shi daga jikin sifar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan kuma kamar su Abdullahi dan Abbas da Sa'id ibn Abi Waqqas suka ce kawai ta cire shi daga sifarka da tsinke kaga wannan ba ba za a ce kankarewa bane da farko sai da haka kaunin sai aisha sayyidina Umar a ƙaunin shi abdullahi dan abbas ya yi mu'araba da shi sai dai za ka iya cewa ƙaunin aikin sayyidina umar shi da yana daga cikin alkhulafa'ur rashidun kuma yana ɗaya daga cikin abubuwan da ka'ida wajen imam mali ya daga cikin dawabiqut tarjih abin da imam malik yake amfani da shi wajen jawar da magana idan an samu saɓani idan aka saɓani sai ya duba ya ga in aka samu saɓanin nusus sai ya duba ya ga menene a wani abubakar da umar suka tafi a kai saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce iqtabu bil ladaini min ba'di abi bakr wa umar ki koyi da waɗannan su su biyun da za su je bayana abubakar da umar saboda haka in musamman in wani abu ya ga ɗaya daga cikin su akan yake to baya ƙetare shi wannan idan da kamar ake tarjih din wato musulmi na sunna sun zo sun yi saɓani da juna ne to amma wannan babu nassi mai ƙarfi wanda ya mu'araba da kan cewar kar a wanke ba sai an wanke mani din ba daga annabi sallallahu alaihi wasallam shi yasa abin da shi kuwa sunnar a nassin sunna ba zai ƙarfi ba wajen mai aiki wani sahabi ba zai ƙarfi ba wajen wato kawar da nassin sunna na hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam sannan wannan yana cewar a karanta masa wannan hadisi an abi musa al-ash'ari قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يستاك بسواك na alaihi wasallam Allah yana yin da aswaki wanda yake danye wa huwa qal wa taraku siwak ala lisanihi gefen aswaki yana kan harshensa wa huwa yaqulu a a yana cewa a a ma'ana yana goge harshensa shine ma'anar a a din wato yana yin siwaki din tsilan wanda wannan hujja ne akan ta ana yin kiyas ba kawai ardan da hatta tsul ma'ana karin gaba tana baya da shi domin shi ne zai sa ka ga mutum kamar yana kakaro a nan yayin da yake domin yana wankewa yana goge saman harshen yana goge saman harshen sa fihi ta ta annahu ya yana cikin ta فيه كأنه يتهوى أسواك هنا كأنه يتهوى في كاتي هنا كاتر أمين متفق عليه. أنا حديث المثال ده شأن أمبا. wanda yake an ce mani an ce mani baya ta a mafarki eh haka ne idan mutum ya mafarki ya ga danshi to da zai ce a wata kila wannan ba mani bane mani ne idan mutum ya ga danshi to wannan zai hukunci akan cewa fitar mani ne sai ya yi wanka sannan ya wanke sai ya wanka sannan kuma sauran tufar sai ya gani idan yana matabar imam shafi ne sai ya wanke amma kawai da mutum ce al mutum ya wanke ne al-ihtiyar wato babban a babban abin da yake sanya a wato ƙarfe ike raunana ko kuma yake sanya wato aya tambaya a kan madhabar imam madhabar shafi imam shafi'i da yake ta ya tsahir ne shi ne hadisin mamuna ɗin nan hadisin mamuna ko ba ku ga haka ba mu'awiya ya tambaye ka kan. ديسي وري نزعنا في الله تعالى لأنها تلا أتفر ديسي كل شيء يالي سبسي تكي إيه إذا لم يرى فيه الأذى إذا لم يجد إلى أذى سيطر فكذا كي لما تكون لما تكون إيه أكي دولة بايا تلا أشي فإن الرسول صلى الله عليه وسلم شنو لك معناه نبتا فلحكا والله دولة بأكي نتي أكي وكي دولة أكي نتي أنا أقول دولة بجنة هولاني ko ka daukar abin nan a bayan gida ko wani tunda ana magana ne akan saduwa kifar da yake saduwa da iyalinka don haka aka tambaye ka أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في الثوب الذي يجامع فيه أهله حتى أسكتون أبي داود بسنة النسائي قلت نعم إذا لم يرى فيه الأذى إذا لم يجوى كدوبة أشكي saboda haka wannan yana ɗaya daga cikin abin da yake karfafa wato al in din da mutum wato ya rinka wanke mutum ya rinka wankewa shine yafi Allah ta'ala a'lam yana yake menene matsayin maganar mai ishiriniya inda yake cewa bakin girgije wanda zai zubar da ruwa kai kawai kyautar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake yana ɗaya daga cikin eh, eh, a a wato yaban annabi sallallahu alaihi ya yi don kyautarsa a kamanta shi da bakin girgije al-mubalaga wajen kyautarsa kan cewa wato a bakin an san dai wanda bakin girgije yake to hadiri in ya baki tsaya an san irin wanda yake in irin irin ruwa da ake da bakin ƙwarya mamako to yana cewa wato hatta shi kansa bakin girgijen a kamar gani yake bai iya kyautar da inda aka kamanta shi da kyautar annabi sallallahu alaihi wasallam yana da dukkan na babu yabo ne ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma haka yake da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da aka sukanta shi ibnu abbas ya sukanta shi shi ma بإذن وما كفرت أبلغ الكتاب فإن فلا رسول فإن فلا رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة يا ما جعل صلى الله عليه وسلم يا تواتي بيا كيتاد الخير من دجواتي إسا ودعك تحسيسا وانا باب وانا باب الشيء يبا يبا ما جعل الله صلى الله عليه وسلم بس كيف يوم بسكناسني أظن ده أكي إذا ما أكي إذا وانا أبدا أسفن كمان جعل أيش إياه تاوجه أسفن كمان جعل الله صلى الله عليه وسلم أسفن كمان جسكوتي إنوزية a rinka kusan shi da cewa ya san gobe ya san gobe ya san mene ai ta faɗa wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in yaji ana faɗan wannan hanawa yake ya tarar ya ji ana yabansa ɗan yara ɗan mata ne ma suna cewa wasila rasulullah ya alamu ma fi gadi a cikin mu akwai manzon Allah ya san abin da zai faru gobe yace amma hada fada'i wannan ki daina faɗa ki bari to amma abin nan waɗansu sun rinka ganin kan cewa ai ni ne yabo ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ni ne soyayya shi ne ka ɗauko sufofin uluhiyya na duka ba shi in aka haka kuwa wannan cin zarafin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hmm. haramun ne haka hmm. to wannan kita ya je su malamai na cewa idan mutum zai yi addu'a a cikin sujada bayan ya gama tasbihin da ake yi to kawai ya roƙi duk abin da yake so a wannan a wannan gabar ba dole ba dole bane ya soma da salati shi shi yake kawai a tsara bayani yadda za a yi idan maza ala sallallahu alaihi wasallam yana addu'a a cikin sujada wanda yake tasbihi ce tare da addu'a ba tare da yin salati ga Annabi sallallahu alaihi wasallam ba ya ce wa subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli tasbihi ne tare da addu'a istighfari a haka zalika yana yin addu'a a wadansu wurare ba tare da yin salati ba kamar tsakanin sujada in ya zauna in ya ɗago daga sujada zaman da yake tsakanin sujada yana Allahumma firli warhamni wa atini wa wasbirni wa atini kaga ba a rawaita ta yana yin salati ga Annabi sallallahu alaihi wasallam amma inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayin tarin cewa ba a yi daidai ba wajen yin addu'a saboda ba a yi salati gare shi ba shine bayan mutum wani da ya je sallah da ya zo sallah sannan sai ya kama addu'a yake wani yayi gaggawa sannan ya nuna mutum ta idan kai in kai sallah kai godiya kai yabo ga ubangijinka sannan kai salati da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan kai addu'a kuma haka ake yi a zaman tahiyya na ƙarshe tahiyya ya je ga Allah sannan ai salati da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan ai addu'a kamar yadda ya zo a wani waje sannan ya zaɓi abin da yake sana addu'a yi haka bayan sallah kamar yadda ya zo a hadisin Abdullahi ibn Mas'ud wata ya yi sallah sai ya ji ya yi sallah ɗin yana yabon Allah ya sadi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce maka sal tu'fa roki abin da kake so za a baka to a nan wajen shi ne yi haka ya kamata to amma a cikin su gida in mutum ya yi karatu da annabi sallallahu alaihi wasallam yi addu'a wannan karin alkhairi ne shi kansa salati da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam addu'a saboda haka babu kuma wani wanda ya inkari kan cewa babu in a akan mutum ya salati da annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin sujada in kuma kawai tasbihi yayi sannan mubashara ta yi addu'a ba tare da yayi salati da annabi sallallahu alaihi wasallam ba shi ma zahirin wadansu ne sun sun nuna wannan a duk babu laifi akan wannan wallahu ta'ala a'lam sallallahu alaihi wasallam baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyina muhammad